Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan kuma za a iya kama mu hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 24 ga watan Afrilu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto a kan ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai birnin Legas a can kudancin Najeriya. Muna kuma ɗauke da rahoto akan yadda mabiya mazahabar shi'a a Najeriya ke ci gaba da yin kira akan gwamnatin Najeriya ta saki shugabansu. A yau muna son mu ji abin da za ku ce akan yadda ake tsare waɗanda ake zargin sun aikata wani laifi na tsawon lokaci ba tare da yi masa shari'a ba a Najeriya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya. Masu saurare barkanmu da wannan dare. Shugaban kasar Sri Lanka Matrepala Sirisena ya buƙaci manyan jami'an tsaron ƙasar biyu da su yi murabus saboda gaza hana aukuwar harin ƙunar baƙin wake da aka kai ranar Lahadin da ta gabata lokacin bikin Ista bayan da jami'ai suka gabatar da sababbin bayanai game da 'yan ta'addan wanda suka kai hari da ya janyo sanadiyar mutuwar mutane fiye da 350. shugaban kasar ya kira ga shugaban 'yan sanda pujit jayasundra da sakataren tsaron kasar hemisiri fernando da su sauka daga mukaminsu bayan wani jawabi a gidan talabijin na kasar a jiya talata shugaba sirisena ya ce zai dauki mataki mai tsanani a cikin kwana ɗaya akan jami'an kasar da suka kasa sanar da shi game da bayanan da suka samu cewa irin wannan harin zai faru bayan da hukumomin jami'an leƙen asiri na indiya sun aika da gargaɗi da dama zuwa sri lanka kafin wannan hari da aka kai mu jami'u da manyan otal na ƙasar har ila yau shugaban ƙasar ya yi taro da hukumomin tsaron ƙasar yayin da gwamnati ke fuskantar fushi daga jama'a saboda rashin kula da gargaɗin manyan jami'ai sun yarda da cewa raunin sadarwa ne. wani kwale-kwale da ke cike da ma'aikatan agaji da ke kan hanyarsa zuwa jihar fangak da ke sudan ta kudu ya nutse a ruwa a ranar lahadin da ta gabata bisa ga cewar wani jami'i da ke haɗakar ƙungiyar matuƙa jirgi a hirarsa da wani shiri na murya amurka da ake kira south sudan in focus kwale-kwalen wanda ke dauke da ma'aikatan agaji daga cibiyar abinci ta duniya na majalisar ɗinkin duniya yana tafiya zuwa arewa daga jihar Bok a Jinglai a kan hanyarsa ta zuwa jihar Fangak lokacin da ya kife ya kuma nutse a kogin Nilu kamar yadda Elijah Tangbor sakatare janar na kungiyar matukan kwale-kwale na jirgin Jonglai a Bor ya shaida. Ba a sami rahoton wanda ya mutu ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kimanin kashi casa'in cikin ɗari na masu kada ƙuri'a a misra sun amince da yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar gyaran fuska da zai ba a shugaba adil fata el sisi ci gaba da mulki har zuwa shekarar 2030 jiya talata alkali lashim ibrahim suleiman lashin shugaban hukumar zaɓe na ƙasa ya sanar da sakamakon ƙuri'ar raba gardama da aka kada na tsawon kwanaki uku kan batun yi wa kundin tsarin mulkin gyaran fuska. وقد بلغ عدد الموافقين على التعديلات الدستورية 23 مليون ya ce adadin waɗanda suka amince da yi wa kundin tsarin mulkin gyaran fuska miliyan ashirin da uku da dubu ɗari hudu da goma sha shida da ɗari bakwai da arba'in da ɗaya da ya kasance kashi 88.8 na kuri'un da aka kada. Adadin waɗanda ba su amince ba shine miliyan biyu da dubu ɗari tara da arba'in da biyar da ɗari shida da tamanin wanda yake kashi goma sha ɗaya da ɗigo biyu. 'yan gwagwarmaya sun zargi gwamnatin sisi da tursasa jama'a suka da ƙuri'ar goyon baya sun kuma zargi gwamnati da jan ra'ayin masu kada ƙuri'a ta wajen basu abinci da kuma kai su rumfunan zaɓe a kan ababen hawa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyara jihar Lagos a wani jawabi da ya yi shugaban ya ƙara nanata aniyar gwamnatinsa ta samar da kayayyakin more jin daɗin rayuwar 'yan ƙasar tare da kuma yin kira ga 'yan siyasa da sauran al'ummar ƙasar a kan su taimaka wajen samun nasarar ayyukan gwamnati. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibril na ɗauke da ƙarin bayani daga Lagos. The 10 lane superhighway is also a beauty to behold, especially at night. The joy of local and international road users is boundless as His Excellency President Muhammadu Buhari commissions the new Lagos International Airport Road. It's goodbye traffic gridlock. Yadda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da babban hanyar Oshodi zuwa filin jirgin sama na Murtala Muhammad kenan da ke birnin Eko a yau din nan. A jawabinsa wajen kaddamar da ayyukan raya kasa da gwamnatin jihar Lagos ta gudanar, shugaba Muhammadu Buhari ya ce. The new Oshodi Transport Interchange the mass transit medium and the high capacity public buses, and the reconstructed Murtala Mohammed International Airport Road by Lagos State Government clearly demonstrate the need to continue to provide high impact projects for the development of infrastructure and Ya ce ko shakka babu kaddamar da wannan babban hanya ta motoci zuwa babban filin jirgin sama na ƙasa da kasa da kuma motocin safa-safa da za su dinga safarar mutane daga wannan wuri zuwa wancan a birnin na Lagos ya kara tabbatar da aniyar gwamnati na samar da kuɗaɗe domin gudanar da ayyukan da za su taimaka wajen raya kasa domin ci gaban mu baki ɗaya. A jawabin sa gwamna mai Ambode mai barin gado ya bayyana ayyukan da gwamnati ta su ta gudanar jihar da cewa an yi su ne da kudaden da gwamnatin jihar ta karbo da gwamnatin tarayya na Paris Club. The first tranche of the Paris Club reform to state approved by your excellency was what we used to pay the 40% down payment for the 820 buses that you see here today. Ya ce kudaden Paris Club da gwamnatin tarayyar Najeriya ta dawo wa jihohi su ne muka yi amfani da su na kashin farko wajen biyan kuɗin waɗannan bas-bas ɗin guda 820 lakadan inda kuma aka kaddamar da wannan ayyuka da kuɗinsu ya kai da Amurka miliyan 70. To koya mazauna birnin na Lagos suka ji da wannan aiki da shugaban ya kaddamar? No more old no more gallop, everything is smooth. This now bring out the responsibility of the international. anybody that is coming here from abroad or you are going out wannan mutane dai suka ce abin yabawa ne matuka musamman wannan hanya ta zuwa filin jirgin saman kasa da kasa ba ruwan mutane da gosulo matsalar da lagos ta yi suna a kai su kwa wayannan yan arewa da ke sana'a a lagos kira suka yi ga shugaba muhammadu buhari ya yi wa gwamnonin jihar lagos magana akan yarda suke takura wa yan arewa masu gudanar da sana'o'insu a birnin ziyarar nan da ya mun ji daɗin sosai abin da ya kamata gwamnatin jihar Legas ta yi kenan ayyukan raya ƙasa da kuma kula da lafiyar al'umma. Sannan kuma yanzu mu mazauna jihar Legas muna fama da matsalolin da suka shafi gaskiya na al'umma. Mu yan arewa gaskiya muna fuskantar tsungama sosai kamar irin 'yan kai-kai da 'yan sanda da eh, masu tax force da sauransu gaskiya suna takura 'yan arewa sosai. Da Allah muna kira da gwamnatin Baba Buhari da ya duba wannan lamarin da idan basira da Allah. Ayyukan da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar yau dai a lagos sun hada da kasashen kula da mata da kananan yara na asibitin koyarwa na jami'ar jihar lagos wanda kuma zai kunshi gadaje na masu jinya 170 babin ya jibrin murai Amurka daga lagos. Tun a gaida baban gida Jibril. 'Yan mazahabar shiya a Najeriya na ci gaba da yin kira ga gwamnatin Najeriya a kan ta sako jagoran kungiyar Ibrahim Alzazzaki da ke hannun jami'an tsaron kasar tun shekarar 2015. Hukumomin Najeriya kuma na ci gaba da bayyana nasu dalilan. Wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El Hikaya ya haɗa mana rahoto. Kungiyar da ta ce ta hada zanga-zangar da murnar zagayowar ranar rayuwar zazzaki da cika shekaru 68 a duniya ta nana ta hukuncin da babbar kotun tarayya ta yanke bara tana mai bada umarnin sakin el-zazzaki. har ma da bashi diyyar naira miliyan hamsin da gina masa gida. Muhammad Ibrahim Gamawa shine kakakin almajiran malam el-zazzaki. ya yi karin bayani kan wannan bukata da bayyana cewa ta uwar gidan malamin wato Zinatuddin da suke tsare tare ba ta da lafiya. Ko da malam bai tare da mu a ganga jiki yana tare da mu a ruhi ba za a raba mu da malam ba muna bukatan a sake shi sai muna alhinin rashinsa muna alhinin zaluncin da aka masa a gaban duniya mu kara jaddada bai'ar da muke da ita gare shi kuma ba yanzu mu Ibrahim wani labari kuke da shi game da shi Malam Ibrahim El to lalle jikin yana bukatan a tafi asibiti na farko akwai maganan idanu ido daya kamar an rasa shi matan malam malama Zina wanda yake yanzu haka ba ta iya tashi akan keken guragu take ayyukanta a wannan karo jami'an tsaro ba su tanka masu zanga-zangar ba ba kamar yadda ya faru a baya ba da har aka buɗe wuta wasu ka rasa ran kansu da lokacin isa sunusi na amnesty international ya ce an wuce gona da iri mutanen da suka fito suna bayyana ra'ayinsu ba tare da sun dau makami ba a dau bindiga ana kashe su wannan ko dabba bai kamata a yi mata haka ba shin me yasa gwamnatin najeriya ke ci gaba da rike ibrahim elzazzaki ne ministan shari'ar najeriya abubakar malami ya bayyana dalilai ciki har da lamuran shari'a da watakila mutane da dama ba sa la'akari da su an ba shi beli abokin jayayya ga cewa irin abin da ka aikata ta huskar laifi ka zama sanadi misali kila na asara rayuka kila ka kafa tsari na gwamnati cikin gwamnati ko ce jiha ka ce kana da gwamna da abubuwa makamantansu yawaiwayi kotu cewa ba ka da haƙƙi irin wannan yanayi a bashe ka beli yana roƙon kotu da ta walwale belin nan saboda bai saboda bai yi ma kotu bayani ingantacce ba na cewa ho shi yana da awar cewa gwamnati ne ko hukuma ne a kashin kansa da kotu ta san da wannan jawabi da bata ba da beli ba a cikin wannan yanayi yana so a walwale belin da an ka ba su mu'amalar da ke da nasaba da beli ko rashin beli da a kurshin a kotu ba ka kai makura a kanta matsawar ba an kai makura an tuke a kotun koli ba rundunar tsaron sojan najeriya ta zargi 'yan shi'an da neman kafa wata gwamnati da kuma karbar makodan kuɗi da umarni daga iran maimakon mutunta dokokin najeriya are we not aware that this movement is supported by iran what they are doing they have a lot of money to do it So, do you ma kakakin rundunar ne Brigadier General John Agim ke bayyana zargin a wata zantawa da aka yi da shi. In za a tuna bayan gamar 'yan shiya da sojoji a cibiyar su ta Husainiya a Zaria da ya sanadiyar rasa rayuka, gwamnatin jihar Kaduna ta haramta ayyukan muzara na kungiyar tana mai cewa ba wai hana 'yan shiya ibadar su ta yi ba, dan akwai mabiya shi'a da ba sa fito na fito da gwamnati ko ko ba sa batun juyin juya hali. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. To yau dai muna son mu ji abin da za ku ce akan yadda ake tsare waɗanda ake zargin sun aikata wani laifi na wani tsawon lokaci ba tare da an yi masa shari'a ba a Najeriya amma kafin mu buɗe layukanmu ku shakata da wannan waƙar. amma mai akwai da babu duka dangantaka ku daidai. Allah ike faɗa haka ba ni na ke faɗa ba, da ni na ke faɗa haka da sai ku ƙaryata ni. amma mai akwai da babu daga dangantakan ku daidai Allah ike faɗa haka ba ni na ke faɗa ba da nake faɗa haka da sai ku garyata ni kai mai akwai ka gane idan kai gida talatin cikin guda za ka je ka kwana a ɗaki guda ka kanka a kayan gado guda ɗai haka nan wanda bai da komai gida guda za a iya kwana a ɗaki guda ya kanka a gefe guda ya kanka a kayan ka na falle to yan gare ya waye nan da ka danganta ku daidai. in ba ku ɗan misali kai mai akwai ka gane in kana takamar akwai ne ba ka sanya hula goma a kan ka kai ɗai ai da ɗan gano ka sai a ce na ya taɓo sai dai ka sa guda ɗai haka nan wanda bai da komai shi ma isa guda ɗai matuƙar in yana da hali. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Mun samu kira na farko daga Kebbi. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Kebbi. Hajiya na dan Asabe mai fata daga yawurin jihar Kebbi. To dan Asabe mai fata muna jin ka. To gaskiya ni kaina dai ban ji daɗin irin yadda alkalai suke jan kafa wurin yanke hukunci ba sakamako akwai mutane da jiran wakati maimakon a gaggauta sakin su wani ma za ka yi hmm. ka ba da To Malam Dan Asabe ina ga layin naka dai yana da tangarɗa don ba mu jan ka sosai amma ka sake kwatanta kiran mu yanzu kuma bari mu je Maiduguri. Hello da wa muke magana daga Maiduguri. Suna bukatar daga Maiduguri. To muna jan ka. Eh gaskiya ana samun matsaloli akan shari'a saboda shari'an da ya kamata a ce an yi da wuri a gama sai ka ga ya ɗauki shekaru wani ma sai ka ga ya koyi wata shekara goma baka ji maganar shari'an shi ba. Hmm. Wannan ba karamin ci ya ba ne ba. ya kamata a ce an kai shara a yi ta a gama kowa ya san da yake amma sai ka ga to mun gode malam sule daga maiduguri yanzu kuma za mu je kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalamu da wa muke magana a rajin baɗi insha Allah shawar hajji muna daga giwa wato kaduna kenan to alhajin baɗi muna jinka ka to gaskiya ne ma dai wato alkalai wani lokacin sukan kawo matsala ga hukuma ai ga yanke hukunci mm. saboda da zaran an ce yau mai laifi a matsayin ka na alkali ko a yanzu ne ka ga alkali za ka iya ganin mai laifi za ka gane mai laifi ne ba zai wuce kwana ɗaya ko biyu ba amma sai ga kawai sai an daɗe su karke mutum ya ta hanyar wuce ma ka'ida to yi na da kira ga alkali don allah su rinka yanke hukunci a cikin lokaci in dai zo gane mutum yana da laifi din to in bai laifin su kai shi hmm. da fatan za ta lafiya to mun gode alhajin baɗi yanzu kuma za mu je kwanta gora Eh, assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu dawa muke magana daga Kwantagora. Ina magana da injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Niger. To injiniya muna jin ka. To sai dai yanzu ni buɗe rediyo ina sama hanya ban san abin da ake magana akan shi ba. Muna son mu ji yanka ne akan yadda ake tsare wasu da ake zargin san aikata wani laifi na lokaci mai tsawo ba tare da an yi masa shari'a ba. eh tsakani da Allah haka nan ba ya adalci ba ya dace mutum in yayi laifi a yabai hukuncin daidai da laifin da yayi amma tsare mutum ba a kai shugaban kotu a yanke hukunci ba gaskiya wannan bai cincinta bai dace ba ya dace duk wanda ya laifi a gabatar da shi gaban kotu kuma a yanke mai hukunci daidai da zahin da yi amma jan lokacin da ake gobe ba a yanke ba jiya a yanke a shekaru tsakani da Allah bai adalci ba. To mun gode injiniya mai gero makeri yanzu kuma za mu je Bauchi. Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Bauchi. Muna magana da Muhammadu ne Nazir daga karamar hukumar ta jihar Bauchin Najeriya. To Malam Muhammadu Nazir muna jinka. ka. gaskiya alkalai kan gaskiya su suke gurgunta harkokin shari'a a najeriya za a ga mutum ya yi laifi kuma ya kamata a ce a yi malam muhammad nazir ko kana tare da yawa muna jin ka har ya iya abin da ya kamata a yanke mata yana zaman jiran shari'a gaskiya hakan bai kyautu ba To amma Malam Muhammad Nazir ka san cewa su alƙalan sai sun tabbatar da laifi kafin su yanke hukunci ko ka fahimci wannan. To jinkirin da suke shi ne yake janyo eh, dakatar da mutum a cikin jiran shari'a. To mun gode Malam Muhammad Nazir da ra'ayinka yanzu kuma za mu je jihar Filato. Salamu alaikum da wa muke magana daga jihar Filato. Lawal Sassu. To muna jan kamalan Lawal. Karamar hukumar Kwanfan Plateau State. To muna jan ka. A ra'ayina shi ne ni yan Najeriya mutane ne masu bin doka da oda amma kuma hukuma ba su kafa doka. Mm, me yasa ka ce haka? Hello Malam Lawal muna jan ka. ka ce 'yan najeriya na son su bi doka hukumar ce ba ta sa doka me dalilin ka hukumar lokacin buhari dokan nan da aka kafa malam lawal daga plateau layin ka ya goce yanzu dai za mu je jigawa salamu alaikum dawa muke magana daga jigawa muna magana da abdullahi garba da zarki jihar jigawa To muna jin kamalan Abdullahi Garba. Malam Abdullahi Garba ko kana tare da mu? To ina ga layin Malam Abdullahi Garba ya guci yanzu kuma za mu je jihar Neja. Hello. Hello da wa muke magana daga jihar Neja? Mustapha daga Neja. To muna jan kamalan Mustapha. gaskiya a irin tafiyar da ake ba kan shi gaskiya nan ba yi gani gaskiya gaskiya kamata mutum da an kama shi a yadda ciki a yanke na hukunci da lokaci gaskiya an kuma mutum a yanke na hukunci wa bayi ba da gaskiya da to mun gode malam mustapha da ra'ayinka yanzu kuma za mu sake komawa jihar plateau Salamu alaikum malami daga Plateau ko kana tare da mu? To ina ga layinsa ya goce yanzu kuma za mu je kwara. Salamu alaikum da muke magana daga kwara. Eh to kuna tare da Bello Garba Dina mai bula kala kala daga nan kwara a Najeriya. To muna jan kamalan Bello Garba. To gaskiya dangane da irin dogon lokacin da alƙalai ka tsoka ba su yanke masu hukunci hukunci ba gaskiya wannan da daidai ba kuma wannan ba adalci ba ne ya kamata duk wanda aka kama a yi saurin yanke hukunci a yi miki hukunci daidai da abin da ya aikata amma a tsare mutum ya da shekara shekara biyu ko uku ba a tare da an zartar da yi miki hukunci ba gaskiya wannan ba adalci na ba kuma wannan yana ta kawo ta farfarewa lamura a wannan kasa tamu da kuma wasu abubuwa waɗanda ke shigowa dangane da wannan don haka muna kira ga alƙalai don allah To Malam Bello Garba mai blouse kala-kala mun gode da ra'ayinka mun kuma gode wa duk waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayoyinsu sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake baku wata damar. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogo mu anan na cewa karfe 4 da minti 54 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. za soma labarin wasannin ne yau da gasa na musamman wadda kwamitin da aka damkawa nauyin daidaita sha'anin kwallon kafar kasar ghana ta shirya a kira house of oak ta lallasa inter allies da cibi da nema sai edwana stars wacce ta yi kunin doki da media masters sai kerala united da ta lallasa liberty professional da ci daya da nema kotoko ta lallasa brekum da ci da nema kociyar black queens ghana Mercy tego kwaku ta ce babu wata 'yar wasa daga ƙasa waje da za a gayyata don gasar watan gobe na wafo bi kafa na ƙasa da ƙasa tsohuwar ƙwararrar 'yar wasan kuma alƙaliyar wasa da ta yi murabus tana aiki ne akan 'yan wasan gida don gasar na cote d'ivoire kociyar ta black queens mezitego kwaku ta nuna damuwa ainihin game da rashin filin wasa ko horo wato astroturf wa black queens ta ce samun horonsu zai cika da zaran yaranta sun samu filin wasan da ake cewa artificial pitch gabanin gasar a gasar cin kofi na afirka kuma na shekara ta tara. kasar masar ta zaɓi military academy stadium na alkahira ya zama wurin horonta hukumar kwallon kafar kasar ta masar ta kuma tabbatar da le meridian hotel a matsayin headquarter ta yayin gasar gwamnati ba ta amince da kasafin gasar cin kofin afirka na black stars ba tukuni. in ji kakakin kwamitin da aka damƙa wa nauyin kula da sha'anin kwallon kafar kasar ghana dana kwa ba ko yabuwa yana mai karyata raɗe-raɗen cewar gwamnati ta warin dola miliyan takwas wa laxas ya ce in an amince da dola miliyan takwas za a kuma duba ƙarin winning bonus duk wasan da black stars za ta yi nasara daga dola dubu biyar zuwa dola dubu goma a gasar hukumar kula da sha'anin kwallon kafar afirka ta amince da yin amfani da bidiyon mataimakin alkali a gasar cin kofin na afirka na shekara ta ragonsa shugaban hukumar ta kaf ahmed ahmed ya bayyana wa 'yan jarida haka har yau dai a gasar ta cin kofin afirka masar ta shirya tsaf dan wasan farko da zimbabwe haka kuma ghana za ta soma wasanta a rukunin f da kasar kamaru sai kuma morocco da namibia yayin da cote d'ivoire za ta kara da afirka ta kudu ga dai cikakken jadawalin gasar a rukunin a kasar masar sai kuma dr congo uganda da zimbabwe rukunin ba nigeria gini madagascar da burundi a rukunin c senegal algeria kenya sai kuma tanzania a rukunin d morocco ivory coast south africa da kuma namibia a rukunin e tunisia mali mauritania da angola a rukunin f ko kamarun ne ghana benin da kuma guinea bissau da wannan muka zo karshen labar labaran wasannin na yau Radwan Allah sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. tun madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. Shugaban kasar Sri Lanka Metrapala Sirisena ya buƙaci manyan jami'an tsaron kasar biyu da su yi murabus saboda gaza hana aukuwa harin ƙuna baƙin wake da aka kai ranar Lahadin da ta gabata lokacin bikin Easter bayan da jami'ai suka gabatar da sababbin bayanai game da 'yan ta'addan waɗanda suka kai harin da ya janyo sanadiyar mutuwar mutane fiye da 350. wani kwale-kwale da ke cike da ma'aikatan agaji da ke kan hanyarsa zuwa jihar Pangak da ke sudan ta kudu ya nutse a ruwa a ranar lahadin da ta gabata bisa ga cewar wani jami'i da ke haɗakar kungiyar matukan jirgi a hirarsa da wani shiri na murya amurka da ake kira south sudan in focus kwale-kwalen wanda ke dauke da ma'aikatan agaji daga cibiyar abinci ta duniya na majalisar ɗinkin duniya yana tafiya zuwa arewa daga jihar bor a jonglo akan haryarsa zuwa jihar pangak To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyali, yan uwa da abokan arzikin Zainab ba manga ga tafida wadda Allah ya yi wa rasuwa da safiyar yau Laraba. Allah ya ji kanta ya kuma yi mata rahama amen. a madadin zara aminu fage da ta taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyar mu zainab abdulrahman ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya